Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarwa a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. cikin shirin zaku ku cewa nahiyar Afirka ta zamto nahiyar da ke da saurin ci gaba a duniya. Za mu kawo muku shirin a dawo lafiya da babaya ko makiyar zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta waya. Albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada ta yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya stephen Dujarric ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa a birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alzawiyai. wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan biyu samun ruwan sha ya kara da cewa yanzu haka wasu gundumomin tropoli sun fara fuskantar karancin ruwa yayin da ake sa ran nan da kwanaki biyu ruwan zai dauke duka idan har ba a bude cibiyoyin ruwan ba tun hudu ga watan afrilu ne babban birnin libya ya zamto filin yaƙi yayin da janar khalifa haftar wanda yake rike da karagar mulki ya koma yammacin tropoli domin maye gurbin prime minister da majalisar ɗinkin duniya ta shaida faiz al-sarraj Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 78 ne suka rasa a mahallinsu saboda rikicin. da safiyar yau talata ne kwamitin zaben indonesia ya bayyana cewa shugaban kasa jarko widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan daya a watan da ya gabata inda ya samu kashi 55.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada wududu wanda aka fi sani da Jokowi ya kada abokin hamayyarsa tsohon soja General Prabio Sobiento wanda ya samu ƙuri'u 44.5 a cikin ɗari. sanarwar da ta zo ne sa'a guda bayan da kwamitin zaɓe ya kammala tattara ƙuri'un zaɓe mafi girma a ƙasar tun bayan da ƙasar ta fara mulkin demokaradiyya a shekarar 2014 kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da uku ne suka kaɗa ƙuri'u a mazaɓu dubu ɗari takwas da goma widodo ya samu nasarar lashe gundumomi 21 inda shi kuma sobiyanto wanda ya yi wa'adin mulki hudu mai alaka da manyan 'yan siyasar kasar da kuma tsaurin ra'ayin addinin islama ya lashe gundumomi 13 har yanzu dai ba a ji komai daga bakin jami'an yakin neman zaben wudodo ba tun bayan da aka bayyana sakamakon. amma dai a farkon wannan watan ne magoya bayan sau biyantu suka ce akalla ƙuri'u dubu sha uku na da matsala yayin da masu sa ido kan zaben na duniya suka shaida cewa an yi sahihin zaɓe a ƙasar fadar white house ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisar kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta. dama yau ne lauya don mcgain wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa zai bayyana gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙace shi ya je ya bada bahasi suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa a cewa shugaban ƙasa donald trump da yake magana kan shawarar da ma'aikatar shari'a ta bayar ya kara da cewa ba wai suna yi domin ne ba ne trump ya yi maganar ne daga fadar white house kamin ya shiga jirginsa inda daga nan zai nufi wani gangamin siyasa a pennsylvania iran ta faɗa a jiya litinin cewa ta ninka karfin makamashin uranium nata har sau hudu a lokacin da cacar baki tsakanin tehran da washington ke ci gaba da yin zafi jami'an kasar iran sun ce ana inganta makamashin uranium din ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi wanda bai kai karfin makamashin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyar shekarar ta 2015 mai yiwuwa ba da dadewa ba iran za ta zarce adadin makamashin da aka bukaci da a adana a cikin wannan yarjejeniyar. shugaban iran hassan rouhani ya sanar a makonni biyu da suka gabata cewa zai fice daga wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya tsakanin kasashe shidda da ta hada da yanayin da iran da za ta iya sayar da wani adadin makamashin uranium ga wasu kasashe Rouhani ya yi barazanar Iran za ta iya kaiwa matsayin kera makamin da makamashi idan ba ta sami sassaucin tattalin arziki da aka yi mata a yarjejeniyar kafin farkon watan Yuli ba. Shugaba Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliya shekara ɗaya da ta gabata ya kuma sake kakabawa Tehran takunkumi kana ya yi barazanar ƙara wasu takunkuman akan ƙasashen da suka ci gaba da kasuwanci da Iran. shawarar da trump ya ɗauka ta ƙara raunana tattalin arzikin iran wanda dama yake fama da matsaloli daular Salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla nahiyar Afirka ta zamto nahiyar da take da saurin ci gaba a duniya cikin shekaru goma sha biyar masu zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen birane goma masu saurin ci gaba suna nahiyar Afirka. Ga fassarar rahoton Nicholas Pinault. a kasashe kudu da hamadan afirka yawan al'umma ya ninka tun tsakiyar shekarun 1990 yawan mutane sun kai miliyan 400 a shekarar 2016 a cewar masana kashi 40 cikin 100 na mutanen yankin suna zaune ne a birane inda aka kwatanta shi da kashi 31 cikin 100 a shekarar 2000 duk da haka ci gaba ta fuskar gine-gine da kamfanoni bai kai yadda ake bukata ba domin ci gaba da gudanar da rayuwa a birane kashi 60 cikin 100 na mutanen da ke zaune a birane a kasashen kudu da hamadan afirka suna zaune ne a cikin yanayi na talauci kashi 25 ne kadai ke samun tataccen ruwan sha rashin kyan tsarin kwatoci da kuma rashin iya shawo kan ambaliyar ruwa su ma wasu kalubale ne kuman kusiya tamiya sarauniyar gargajiya ce a abrikos tana jin tsoron duk damanar da ta zo da kuma ambaliyar da ke faruwa. Ta yi kukan cewa idan lokacin damuna ya zo euh, ba za ta iya yin komai ba komai ya tsaya cik. Euh, Amadu Diyara shi ne magajin garin arewacin Pikini wata unguwar waje da ke babban birnin Senegal Dakar. ya ce yana kallon yadda ake zuwa ban daki a ko'ina a waje a matsayin matsalar da ke ci gaba. ya nuna cewa akwai matsala akan yadda ake yin amfani da ban daki a ina kuma babu wani shiri na kawar da matsalar akwai wani waje da ke daukar dukkan sharar da ake samu a yankin dakar kuma wannan yana da abin da zai haifar maggie chazal ita ce ta kirkiri wata kungiyar agaji ta ebanist without borders ta ce birane da ake da su yanzu suna da matukar muhimmanci ga ci gaban nahiyar Afirka. Si les villes intermédiaires n'existent pas, on peut pas relier les grandes villes et la zone rurale. Et dans ce cas-là, ta nace akan cewar idan har a ce babu matsakaitan birane, to ba za mu iya hada manyan birane da yankunan karkara ba. Idan aka samu kai cikin wannan lamari, yankunan karkara ba za su samar da ayyuka ba. A cewarta matasa za su bar yankunan su su nufi birane. manyan birane za su ta'allaka ne a kan tattalin arziki da matsalolin yau da kullum amma nahiyar afirka yanzu haka tana da manyan birane kuma biranen suna ci gaba da bunƙasa birnin Legas na ƙasar najeriya an yi hasashen cewa zai zamanto babban birni a duniya wanda zai samu yawan mutane miliyan 88.3 zuwa shekarar 2100 a cewar kungiyar masana tattalin arziki ta duniya world economic forum To a gaida ba baya koma kere kenan da fasarar rahoton Nicholas Pinault kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan waka. Hasbunallahu ka kama kawunan su ka ruguza su alkarimu da balbalin Bala Isa a cikin jikin shi in ya yi addu'ar kuɓuta rabu ka shirye shi in ya ƙi na dama Allah ka murkushe shi ka rusa tanadinsa na wanda da yake kin na shi in mi ne shi Allah ka ran kwafe shi in mai gani da ji ne Allah ka kuro haramta shi ka ɗauki wata cuta ka sa cikin jikin shi ka hallaka shi dan ibrahim kalilu yin arziki rai allah sashi a talauci in wayayye ne shi sashi a gida danci, in kamilin mutum ne ka zubar mar da mutunci karfe baiwar da kamai dan yayi ma butulci hada shi rigima shi ya ganmu ki far da markiyanmu dan kar su hallaka mu ya almuguni ya shafi ka taimake mu dan martabar muhammad mai suna jamilu hasbunallahu wa ni'mal wakil ya mai tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani ɗaya addabe mu allahu kai katanga ta tsari ga magautanmu masu bibiyar ci ga sana'unmu Mun zama sai ka ce je da iyalanmu, mun zama mujiya a cikin jinsin yaranmu, suna ta cin amanar bayan. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makirri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai duba ne akan yadda ake kara samun yawan hatsira na ababen hawa sakamakon amfani da wayar salula. direbobi da dama ne suke mai da hankali wurin buga sako da ɗauka da kuma yin waya a lokacin da suke tuki a duniya lamarin da ke haddasa hatsira a kan hanyoyi da kuma asarar rayuka da ma ta dimbin mutane hukumar kiyaye hatsira a najeriya ta federal road safety ta ce ta kama akalla mutane dubu uku cikin watanni goma sha hudu a babban birnin tarayya abuja da laifin amfani da wayar salula yayin da suke tuki jami'in wayar da jama'a a hukumar bisi kazim shi ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran najeriya a makon da ya gabata mr kazim ya kwatanta wannan al'amari da babban laifin tuki wanda hukumar road safety take nuna fushinta a kai wannan mummunar hali a wurin tuki ya yi sanadiyan hatsira da dama a shekaru masu yawa lamarin da ke haddasa asarar rayuka da kuma nakasa mutane tsawon rayuwarsu a najeriya dalilin haka ne aka kara laifin amfani da wayar hannu a cikin muggan laifuka da hukumar road safety take yaki da su wannan ya sa shugaban hukumar road safety ya bullo da wani sashe da ake kira cobra da kuma wani tsarin gwajin lafiyar hankalin da ake yi wa mutane da aka kama su da laifin amfani da waya yayin da suke tuki jami'in wayar da jama'an ya ce wannan tsarin karfafa dokokin hanya da aka bullo da shi domin kawo ƙarshen kisa da direbobi ke yi shi ne ya yi sanadiyar kama masu aikata irin wannan laifi a birnin abuja mr kazim ya ci gaba da cewa daga watan yuli na shekarar 2017 zuwa watan mayu na wannan shekarar 2019 jami'an sintiri na road safety sun kama mutane da yawansu ya kai hudu kuma aka mika su zuwa ga asibitocin gwamnati domin auna lafiyar hankalinsu a cikin wannan adadi da aka musu gwajin lafiyar hankalin an samu mutane 85 da matsalar hankali. mr kazim ya ce lalle karfafa dokokin kan hanya wani al'amari ne mai wahalar gaske amma duk da haka ya ce hukumar road safety ta shirya yin aiki tare da shawo kan kalubalen da ke gabanta ita ma hukumar kiyaye hatsara ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma global road safety ta ce akwai wasu abubuwa masu ɗauke hankalin direbobi kuma suna haddasa hatsara tare da jikata mutane da dama a duniya wani rahoton hukumar kiyaye hatsara ta majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai abubuwa kamar kunna rediyo da kuma amfani da wayar salula da wasu kallace-kallace da direbobi ke yi a waje yayin da suke tuki kamar kallon hoto da ke kan hanya ko kuma kallon mutane da ke tafiya da sawu. sai dai rahoton ya fi mai da hankali ne akan amfani da wayar hannu yayin tuki saboda damuwa da masu shirya dokoki suke samu na abubuwan da ke haddasa hatsira cikin gaggawa babu tamkar amfani da wayar salula wani nazari da aka gudanar a kasashe da dama ya nuna yawan mutane masu amfani da wayar salula a lokacin tuki ya karu tsakanin shekaru biyar zuwa goma da kashi daya zuwa kashi goma cikin ɗari akwai yiwuwar amfani da salular hannu zai karu aidon ya zuwa yanzu ba iya gano adadin barnar da wannan lamari ya yi wa kasashen ba ko da yake shaidan da aka tattara akan hatsira da amfani da wayar salula ke haddasawa bai kai sauran laifuka da ke haddasa hatsira ba amma akwai yiwuwar wannan batu ka iya zama babban kalubale a duniya a nan gaba hukumar kiyaye hatsira ta majalisar ɗinkin duniya ta global road safety ta ce akwai buƙatar gwamnatoci su tashi haikan akan wannan batu kana su tabbatar da matakai da za su magance amfani da wayar salula tsakanin direbobi a lokacin da suke tuki kuma su sa ido kana su kula da gani irin tasiri da matakan za su yi. To da yake lokaci na ɗaga mana hannu za mu dasa aya a nan. Amma dai muna tabbatar muku shirin a dawo lafiya zai tuntuɓi mahukunta a ƙasashenmu domin jin irin matakan da suke ɗauka domin magance batun amfani da wayar salula wanda shine sabon babban laifi da ke haddasa hatsira a duniya da ba ƙasashenmu masu tasowa. To yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da shirin jaridun jamhuriyar Nijar. Hare-haren 'yan bindigar da aka yi fama da su a makon jiya a yankunan Tilaberi da Maradi na daga cikin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Nijar a wannan mako. Jaridar Lebanon na cewa sojoji 28 ne suka hallaka a yankin Tilaberi. sakamakon kwanton ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi musu a ƙauyen balleberi kusa da tango-tango yayin da wasu jami'an tsaro uku suka haɗu da ajalinsu a ƙauyen babban rahi na gundumar madarunfa da ke yankin maraɗi bayan da suka yi artabu da 'yan bindiga abin da ke buƙatar haɗin kai a tsakanin 'yan nijar don takawa wannan sabon al'amari birki jaridar le republican na cewa akwai alamar damuwa a dangane da aikin haɗa kundin rajistar zaben da aka baiwa kamfanin jimalto kwangilarsa a bisa la'akari da jan kafar da ke tattare da shirin soma wannan aiki a yayin da lokutan zaɓe ke ƙara ƙuratarwa duk da cewa tun daɗewa hukumar zaɓe ta seni ta zuba wa kamfanin na jemalto miliyan dubu hudu na sefa a matsayin advance jaridar ta ce lura da take-taken shugabannin kamfanin na ƙasar faransa ya sa ministan cikin gida rubuta musu wasiƙa don ganar da su cewa su gyara halin su. jaridar lagrif ta ruwaito cewa shugaban hukumar birnin Yamai ya canza lokutan jana'izar mamata. Daga yanzu za a yi wa mamata rakiya ne daga karfe shida na safe zuwa karfe bakwai da rabi, yayin da da yamma abin zai fara daga karfe biyar zuwa shida da rabi. A cewar shugaban hukumar ta birnin Yamai Muktar mamudu ya ɗauki wannan matakin ne sakamakon lura da matsanancin zafin ranar da ake fama da shi, yayin da a ɗaya ɓangare ake fama da cunkoson ababen hawa. sai dai jaridar tala ta ce waɗannan hujjoji ba su da karfin da za a kafa irin wannan doka jaridar lebanon a wani labarin na daban ta bayyana cewa a yayin da al'ummar musulmi ke azumin watan ramadan farashin kankara ya yi tashin goron zabi a birnin kwanni daga dala goma zuwa dala hamsin na sefa kamar yadda farashin ababen masarufi ke ƙara tsada a irin wannan lokaci lamarin da ya sa al'umma kiran 'yan kasuwa su tausaya Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa wata kotun zandar ta sallami jami'in fafutuka Sadat Iliya Malam bayan da ya shafa watanni sha uku garkame a gidan yari saboda zargin sa da yunkurin ta da zaune tsaye a lokacin da ya jagoranci zanga-zangar adawa da dokar harajin 2018. Jaridar ta ce a zaman kotun na jiya Litinin alkali ya wanke shi daga dukkan wani zargi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Malam Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke kiran mu kuna ajiye mana. Salamu alaikum warahmatullahi VOA mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kaya ma jihar Kwara Najeriya. Allah ina son mika wannan ra'ayin nawa saboda jin labarin da muka yi an kame wa su gidaje guda biyar na Senate President Dr. Bukola Saraki daga efcc tsakani da allah duk mahalokin da ke cikin kwara ɗaiɗai ne wanda ba su ji daɗi ba kuma suka yi murna haka saboda haka sai mu ce da ku efcc well done aikin ku na kyau mai magana hami kadalla daga nan kadalla wajen ka jamhuriyar da ina ma fatan ni, duniya gaba daya kuma ina musu na a kan a kiyaye azumi mu samu lada wajen allah azumi abin da baya so duka mu kiyaye kuma kamar yawan da kalamai da karyan banza wannan duk azumi baya kiyaye amin ma amin na gode Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau hakika yau an sheka mana ruwan sama a nan garin kafin madaki. To muna roƙon gwamnati iya kokari da su taimaka mana da takin zamani mu samu yadda za mu yi noma da wuri mu samu amfanin gona idan suka taimaka mana takin zamani da wuri za mu yi noma kuma mu samu amfanin gona da wuri assalamu alaikum sashen musulmi da amerika mai magana a ɗan ilisa amerika su ya ce najeriya na jami'a yana fatan wannan shugaban ƙasa mu allah ka dawo da shi lafiya ubangiji allah na san da za a yi allah sa a lafiya kuma ina roƙon allah ka shirya da kayan da ke zagin wannan bawan allah bai dace ku zagi wannan ban Allah ba domin shugaban kasa in ya tsaye da za shi wannan bala'i da ya sauke mu a Najeriya shi ya karkata yanzu ya bari an gaba. Don haka lallai shugaba ne. To da mun gode ga wanda ka samu dama aiko mana sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci? Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da wa'inda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'ummar musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa ƙasarmu najeriya da duniya baki ɗaya Allah zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da faɗace fadace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba ɗaya to iyayenmu sun yi haƙuri musamman tsakanin kiristoci da wanda ke ma'ana tsakanin kiristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaune lafiya kowa na addininsa ba wanda muke tsangwamon kowa to irin wannan zaman muke so a dawo da shi a ci gaba da zaman lafiya kiristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu haɗa kanmu tun da ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya sau haka mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar najeriya gaba ɗaya musamman matasa a yi ƙoƙari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kiristoci bangaren su masu yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya to Allah saka alkhairi kafin mu kai ga shirma na karshe ga wannan sakon. saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba. idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don ake mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da 200.5 zangon FM a birnin Yamma. To madalla da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. haka yake sarfilu ga labaran a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada na yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Gayan da Alwazihi. wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan biyu samun ruwan sha da safiyar yau talata ne kwamitin zaben indonesia ya bayyana cewa shugaban kasar joko widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata inda ya samu kashi 55.5 a cikin ƙuri'u 100 da aka kada widodo wanda aka fi sani da jokowi ya kada abokin hamayyar tsohon shugaban general Probia Sambionto wanda ya samu ƙuri'u 44.5 cikin ɗari. fadar white house ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisar kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta to madalla a gaishe ki masu sauraro na maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin madauke da wani sabon shirin za kuma iya zai ta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voa hausa da da ma mu na facebook yanzu a madadin wato daula salim da ta taya na gabatar da shirin da kuma salama abu da ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel na ke cewa mu kwana lafiya ko in ce a wuni lafiya mu kuma mu ƙarasa kwana lafiya salamu alaikum